Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janaral Ibrahim Badamasi Babangida, ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewa Najeriya dunkulalliya. Janaral Ibrahim Badamasi Babangida, wanda ke zantawa da manema labarai, albarkacin cikarsa shekaru 81 a duniya, ya ce haƙuri shi ne babban abin da ya kamata ‘yan ƙasar su riƙe. domin cin moriyar juna duk da bambancin yare da kuma addini da ke tsakanin al'ummar Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Su ta haƙuri har su ta addu'a su ta fahimtar da mutane yadda zamantakewa take. A kan matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu sassa daban-daban na Najeriya kuwa tsohon shugaban Janaral Ibrahim Badamasi Babangida wanda ke cikin wani yanayi na yawan shekaru ga abin da yake cewa kullum ana badawa na bayar na faɗa sauran jama'a suna faɗa so akwai su da yawa jama'a sai su yi ƙara haƙuri su daure su ƙudura a zuciyarsu wannan abin zai zo wuce kuma allah cikin ikonsa mutane za su zo su daina hankali zai shigo musu masu yi su daina irin waɗannan abubuwan Tuni dai ‘yan Najeriya suka fara tsokaci a kan waɗannan kalamai na tsohon shugaban Najeriya Alhaji Barde Ikon Allah daga Sulaja na ɗaya daga cikinsu. E to hakikanin gaskiya abin da ya dace kenan musamman a wannan lokaci da muke. A cire wani bambancin addini da shauransu a haɗa kai domin a samu zaman lafiya da ci gaban Najeriya baki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya muke a Najeriya. Su kuma su ne iyayen ƙasa. shi yasa muke addu'a da kuma irin aƙida irin nashi da ke taimakon al'umma a ƙasar nan to shi yasa muke addu'a da kowa ya haɗa kai ya kwantar da hankalin shi mu ci gaba da du'a'i a haɗa kai ƙasa ɗaya tsintsiya ɗaya maɗaurin mu guda. Duk da yanayi na yawan shekaru, General Ibrahim Badamasi baban gidan na ci gaba da samun manyan baƙi da suka haɗa da 'yan siyasa a gidansa da ke kan tsauni a tsakiyar birnin Mina Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.